Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hauwa Sharif. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. jama'a kamar dai da kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. inda a yau uku ga watan Oktoba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan mata masu ƙananan sana'o'in da mahimmancin yin sana'a. Haka yake masu sauraron mu kuna tafa da karin bayani. saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta tattauna da mata akan wato masu ƙananan sana'o'i. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Allah masu sauraro yanzu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna tare da wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da malama hadiza usman mai sana'ar lalle da kunshi tare kuma da malama fatima ilyas mai sana'ar kitso mai sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin filinmu na sana'o'i a yau muna tare ne da malama hadiza usman ƙwararriya a bangaren lalle da kwalliya malama hadiza barkanki da zuwa Assalamu alaikum jama'a. To malama Hadiza mai kulalli yi mana cikakken bayani akan lalli da kuma sarrakansa. Gaskiya ina alfahari da lalli. Da ban kai matsayin haka ba amma yanzu lalli na ya ɗaukaka. ko ina an sani tun ina zanen ma mutane suna ma sha Allah da lalle na tun san mai sana'a ana cewa kai ya fasa kai to gaskiya ni dai lalle na duk wanda ya gan shi gaskiya san albarka ina wa Allah godiya da ya kai ni wannan matsayi da nake yin wannan sana'a sana'a ce gaskiya akwai biyan bukata masha Allahu ina ɗawainiya ma da duk abu wanda ya danganta na gida haka gaskiya ina yin shi kafin mai gida ya sa ni na yi sa na yi ba abin da zan ce wa lalle gaskiya sai Allah ya sa albarka lalle yanzu muna yi kala kala gashi nan duk wanda kake bukata muna yi akwai hawa hawa ne akwai wanda ake wa amare akwai wanda muke wa mejego akwai wanda muke wa 'yan mata zawarawa yara ƙanana duk muna da irin style ɗin da ake wa mutane muna da lalle da na ƙasar waje da na gargajiya namu ruwan wanda kake so dai muna yin shi insha Allah ka zo ba za mu taɓa baka kunya ba saboda kin ga lallan hausa yana da magani ana yin shi sosai yana kuma zama a jikin mutum yana daɗewa ni tun ina karama ta na fara yin design tun a littafi nake fara yin design har Allah ya kai ni yanzu har ne aure ga ni da 'ya'ya ya'ya ma shi da gare ni kuma ina wannan sana'a mijina ma yana goya min baya yana karfafa min gwiwa akan yin wannan sana'a muna yin kala kala muna yin na selotep muna yin na zane muna yin na hausa na kano to a cikin wayannan wayanda kuke yi na salatab na waye da kuka kawo na zamani shin gani kuke yi a littattafai ko kuwa a haka kirkirarsa kuke yi gaskiya kirkira muke yi da kanmu kirkira muke yi sai ma mun dau hannun mutum za mu ga wanda design din da ya danganta da hannun mutum sai mu zana mishi ko kafarsa wani irin ci gaba ko in ce alfani kika samu ta wannan ta wannan sana'a ci gaba ku gashi nan muna ciki tunda ma ya ni na yi akan wannan lalle ina zuwa gari gari ma ana ɗauka ta farashi iri-iri na zuwa garurruka da ake ɗauka na ake zuwa da ni kuma wannan abin da ya danganta gida yara kuɗin makaranta ya sutura wadda ba a rasa ba duk muna yi kinga duk nan an rufa kai asiri ne malama fatima ilyas makitsiya wato mai kitsan yan gayu wanda take cikin tudun wada a kaduna malama fatima ya sana'a alhamdulillahi ni ma kitsiya ce to kitsan na fara shi gaskiya tun ina karama haka kamar shekara sha uku haka yanzu na kai kamar shekara goma da wani abu ina kitso to kitsan nan naki ya shahara malama fatima inda na ga ana ta maganan yadda kike tsarin kitsan ki shin kitso ma menene matsayinsa a wurin mace gaskiya kitso yana da daraja a wurin mace kuma cikon ma tsafta mutane a mace kenan saboda mace in ba kitso aikin ga babu daɗi to me ja ra'ayinki na yin wannan sana'a na yin kitso gaskiya ni tun ina karama da yake na mahaifiyata tana kitso kamar zan ci gado ne in tana kitso ina zuwa kusa da ita ina kallon yadda take to a nan abin ya shiga min rai ni ma ina so in yi kitso kamar yadda mahaifiyata take yin kitso to a naki tsarin kitson menene bambancin naki kitson da kuma sauran mata da ke ganin suna yin kitso to ni dai gaskiya ina da ka'ida idan za ka zo kitso kana kira na kafin ka zo kitso saboda in na yi bukin ɗin yan monday daban to ba zan sa saka a ciki ba sai ranar talata zan yi bukin din a ranar talata sai in maka kitso akwai yan ranar laraba haka akwai alhamis akwai juma akwai kuma sati da lahadi na yan makaranta ne to kin ware kenan asabar da lahadi na yan makaranta eh, na yan makaranta ne To me ja ra'ayinki na cewa bari ki tsara kitson nan naki ya zama kowa da yadda kike masa kitso ma'ana ba za ki cunkoso ba. Eh to abin da ya ja ra'ayina saboda kin san wasu za ka ɓata musu wasu za ka faranta musu. Amma dai akwai 'yan kitso ne sosai na ga ya kamata a ce kowane in raba mishi ranar da zai ranga zuwa. To a wannan sana'an kitso na wani irin kitso da wani iri kika sani kuma kike yi? Eh to muna yin na hannu muna weaving muna kitsan zare muna swamgaf muna gana weaving duk wanda kake so muna yi har da zanen yawo ke eh har da zanen yawo shi ma na fi kwarewa sosai a kan shi to akalla yanzu za ki iya bugun kirji da cewa kin samu biyan bukata na yin wannan sana'a naki na hannu eh alhamdulillah gaskiya ina alfahari da wannan sana'a tawa saboda ya biya mun komai ma bukatuna ba sai mai gida ya mun ba ni da kaina in na kitso Allah ya bani zan yi ma kaina ba sai na ce mai gida ya bani ba. Wato ba sha jiran bani bani. Alhamdulillah ba na jira ko rashin lafiya ko nawa ko na dan shi alhamdulillah ba ma sai na ce ya kawo ba zan je in yi daga baya sai ya sani mai kitso kasancewar hannunta kullum yana cikin kawunan mutane kuna ganin kai kala kala iri iri ya kuke yi da kawunan da ake zuwa muku da su marasa tsafta to gaskiya in dai aka zo min da kai mara tsafta gaskiya ina ba mutum shawara ka ringa wanke kanka kafin ka zo kitso kuma sa'annan in dai na gama ko da kan ba a wanke yake ba in dai na gama kitso ina sa sabulu ina wanke hannuna saboda kinga za ka yi aiki to ni haka nake tsarin kitso na ina da group dai na kitso ma zan ce saboda kin ga wasu ba lalle ba ne su sani ta dalilin group za a sani na kitso kuma ina tuttura kala-kalan kitso duk wanda yake da bukata yana iya kira na ko ta private number ya min magana ko ya kira ni in je ina ma zuwa har gida saboda ba a nan ma na tsaya ba gaskiya dan ana ɗauka na har gari gari ma ina yin kitso wannan sana'an taki na hannu eh alhamdulillah unguwa gari gari ina zuwa gaskiya to yanzu me zaki ce wa mata inda suke zaune ba su da sana'a kuma suna jiran jali shin anya sana'a dole sai da jali ne za a iya yi a gaskiya shawara ta ga mata sana'a ba dole sai da jari ba akwai sana'o'in da ko baka sa jari ba za ka yi su kamar dai in ce kitso da lalle haka su kulle kulle dai na kananan abubuwa dai na sana'a ba dole sai ka sa ma jari ba kuma gaskiya shi sana'a hannu yana da muhimmanci da daraja gaskiya ina godiya ga ma mahaifiyata saboda ita ta ƙara bani ƙwarin gwiwa a kan kitso saboda wani sa'in ina cewa na ga take cewa a kar ki gaji saboda kitso yana da mahimmanci nan gaba za ki alfahari da shi to kuma gaskiya alhamdulillah ina alfahari da mahaifiyata kuma ina alfahari da kitson nan da nake. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu inda Binta ta tattauna da Malama Fatima Aliyu Ibrahim mai sana'ar ɗinki. Muna tare ne da Malama Fatima Aliyu Ibrahim wacce take tela ce kuma matar aure. Malama Fatima barka da zuwa sauran namu. da warhaka. to malama fatima a bangaren telan wani ne kika fi kwarewa kuma me janyo ra'ayin kika fara shi wannan sana'a na dinki ta alhamdulillah ni na fi kwarewa ta hanyar leda work ina su zanin gado su komai amma na fi kwarewa ta hanyar leda work don ka je kunkuna da akwatuna kayan fata e jakunkuna dai da mata suke riƙewa hasali ma ni ban je na koyi aiki ba da farko ah, in na ga jaka a hannunki na kalla zan nemi dama a ki bani jaka ki an kalla mm. kuma zan iya ko in dan zana in kuma hankali na riga dauka ko ban zana ba shikenan kuma na yanka zan dan kashi. to mu koma baya me janyo ra'ayinki ki ka shiga shi wannan sana'a na dinki eh da farko gaskiya ne ina da sha'awar yin abubuwa na hannu sannan kuma zama haka din nan shi ya jawo hankali na in yi ni sha'awa ce farko ta fara sani mm. na fara irin wani abubuwa farko abin da na fara tunanin in kirkiro shine zanin gado mai katifa a ciki da ake cewa quilt eh. farko kawata ta je saudiya ta dawo sai ta zo da zanin gado sai ta ce amma bai zo da filo ba kai ta kama ta ce in yanke gefe gefen mata filo to da na warware gefe gefen ni kuma sai na gani akwai shi fiber sannan akwai shi landin na ƙasa sannan ga ainiya da zanin gadon sai na ca ah, in wannan abu mu injin ma ta yi ai mutum ne ta kirkiro a ƙarƙwallonsa tukunta ba injin ni ma zan yi a lokacin da na sai kayan aiki Dukkan abubuwan da na gani a ciki din nan na siyo na zo na zo na dinka na tada eh, quilt din guda daya mm. da filo a nata din wanda na cire na mata filo kes guda biyu dan tsini tsini guda hudun da na cire sama da ƙasa sai na mata na dinka mata hat sai zama filo guda uku na sallame ta to ni kuma na ga sirrin sai na dinka sai na ce mata da na ga zanin garin ki ga abin da na kirkira to daga kan wannan ni nake amfani da shi ina nuna mutane kuma alhamdulillah na ci kasuwa da shi duka sana'a na ne a gida nake yi to kin ce ke ka duk abin da kika gani kina iya sarrafa shi ke ko da a wannan wato kina nufin kina bincike bincike a waya kenan insha Allah akwai abin da zan gani ne zahiri akwai abin kuma zan yi brazil ne in ƙara ilimi ko kuma in na gani sai in je in nemi sanin a waya in gani saboda karka je kai abin da ba zai fito mai kyau ba wani abun kuma in na gani kawai a ido haka zan bincike shi abin da yake hannu an duba yadda aka yi kawai in yi shi to na ji ra'ayin ki komawa bangaren eh, yin jakunkuna zannuwan gado da sauransu ba a dinki irin wani aka san mata cikin gida suna yin dinki ne sa ta kayan sawa ba eh shi din ma a wajen irin tunani da kirkire-kirkire da ke cikin raina na fara ɗan katin daga post in ɗinka ko mm, hannu mata mm. daga baya na fara na makarantar yara har da na goyo da suke goyawa mm. gaba gaba dai na fara in na ga jaka a hannun mace sai in yi sha'awan ina son yi irin shi kuma in na kalla na duba da kyau ko in ɗauki hoton shi in Allah da zan iya fitar da shi to sai har ya kai ga ma zan yi travel jakan tafiya travel back zan iya ɗinka shi ko na maza ne ko yanayin na mata ne to hasali ma daga ƙarshe akwatuna nake haɗa set da shi nan kin gansu wannan ma dai kaman set ɗin nan da ke gani na aure ne shi nan hawa hudu ne guda uku da kit wayannan kuma guda biyu da kit ga mai ɗayan nan kuma na mai jego ne wato kenan har yanar gizo ma kina bincike bincike domin sanin me ake yi na yayi kenan eh gaskiya ina bincike a yanar gizo saboda in dinga ganin sabbin abubuwan da mu ba mu da shi a nan ko kuma muna karancin shi a nan in ƙara duba yadda ake yin shi in ƙara binciken da nake yi a fannin da na fi ƙwarewa shine akan kayan shimfiɗin yara jarirai na kan yi ɗan karami wanda mace za ta iya mike shi ta sa a jaka ko ta je anguwa ta je ta shimfiɗa ɗanta ko ta wani bulagurinta na kwana biyu uku da za ta yi amfani da shi akwai kuma manya akwai wanda kuma abun kwanciya ne kuma abun zama ne Hmm. za a iya kwantar da bebin a ciki kuma in yana ma yanzu zama za a iya zaunar da shi a cikin irin su hmm. sannan kuma tare da wannan kayan shimfiɗin a cikin manyan akwai wanda ke hada da jakar mai jego a cikin jakar mai jego akwai yar jaka yar karama ta sa ko abin ruwan bebi ko filas ko abu za sa shi ka rufe saboda jikin shi ya zama a rufe ya rike zafin kuma kama suturta shi sannan ka jefa jakan a cikin jakan mukan sa akwai dan tawul da ake sawa mun hmm. goge yaro duk muke yin su muke yi hmm. duka masu laushi ko abin goyo mun jefa ciki akwai yar jaka karama da muke sakawa ko dan sa fida ko dan karamin flas din yara duk zaka zuba ciki a cikin shimfiɗin akwai filo akwai makali abinda za tara gefe gefen yaro dan kar ya matsa gefe fita bakin gari a cikin set din kuma muna yin shi kala kala ne akwai masu zurfi akwai masu fadi akwai masu tsawo ya danganta akwai wanda ake kuma da gidan soro a sama so in ka sa yaro zaka ja gidan soron shi ka rufe kenan yaro ya barci a ciki kuma duka a gida kuke yin irin wannan abin gida nake sana'a dalilin wayannan bincike binciken da ake yi muke yi ba abin da ba za ka iya gani ba in dai Allah ya hore maka basira za ka yi kirkirwa za ka yi shi sannan kuma bayan wannan akwai kayan jakunkuna da muke yi jakunkunan nan walau na goyon yara na makaranta ko na ɗauka kaya haka ko na kwalliyar mata ko jaka ta souvenir na da ake sa ake raba abu da shi a biki ko posa ta hannu yar karamin pos ta hannun mata haka ko jakan tafiya wanda ake ce mata traveling bag to zuwa har akwatin ita ce ƙarshe babba dukkan ne nake ɗin kasu kan keke na na gida to inda kika faɗi cewa duka ke kike yi gashi aiki mun san a irin wannan yanayin zai zama aiki ne mai yawa kina da yan aiki kenan kin ɗauki aiki a gaskiya ni ban ɗauki yar aiki ba na fi so ne duk abin da zan yi da kaina sai dai masu koyo ina da ɗalibai in na ga mace lalle lalle ta ya bi abin kan jawo ta a cikin sana'an nawa in sa ta a jiki na don in koya mata to daga baya su da kansu suke zuwa suna neman cewa suna so su koya hmm. akwai yan mata har akwai yan matasa maza da suke zuwa su ma wani zai zo ya ce shi jakunkuna zai koya wani zai ce zanin gado wani zai ce kayan kwanciyar bebin nan wani zai ce shi akwati kawai yake so ya koya <laughs> kowanne fanni fanni to duk wanda suka zo wanda sana'ar su iri ɗaya za a koya musu lokacin su kaza kowa da fanni shi masu zanin gado masu jaka masu kayan kwanciyar <laughs> yara da kayan adon ɗaki kowanne da sashen shi gaskiya to Allah ya taimaka kafin mu karkar shirin namu ga tattaunawar binta da amina ibrahim mai sana'ar wato fara yau muna tare ne da amina ibrahim wato wanda aka fi sani da nina 202 mai sana'ar fara wata za ta gabatar mana da yadda take sana'a ta na fara har ya kai ga ta kai ga matakin fita da shi kasar waje fara fa ta kai ga wannan matakin da ana iya sarrafa ta har ma a samu abin kwaɗayin ya kai kasar waje malama amina barka da zuwa zauren namu to amina aka kika fara shi wannan sana'a naki da fara naga kina da kamfanin ki sunan shi fara by me ko mm, eh to ya aka aka fara shi wannan sana'an na fara kuma me yasa bin janyo ra'ayi kika dauki sana'an yin sarrafa fara abin da ya janyo ra'ayina na fara sana'an fara wata ran zaka tashi ka ji ka baka da ko naira daya to na yi tunanin me zan fara saidawa sai fara ta faɗo min a rai to ita dai fara mm, kayan makulashe na gargajiya ɗaya daga cikinsu ne ana samun shi a katsina nijar da sakwata haka na yi tunanin in fara sana'an fara saboda ga talaka ko mai kuɗi tana da sauki kowa zai iya siyanta sannan kuma eh, yaro na ci babba na ci kowa yana iya cinta sai na duba na ga cewan jari na ba wani mai karfi ba to wani abu ne wanda zai ja ra'ayin mutane da karamin kuɗi za ka iya yin sana'ar fara ba sai da kuɗi da yawa ba saboda ana auna ta yadda ka ana auna kuka ga ana auna gero shinkafa a kasuwa ana auna ta kwano kwano in buhu ne in rabin buhu da ana sai da su to da kuɗi kalilan kuɗin ka kaɗan da dubu biyar ma kana iya ka fara sana'an fara ba ta bukatar kuɗi da yawa to tun da ce abin da ya janyo ra'ayin ki shine kina ganin cewa tunda babba na ci ba yaro na ci talaka na ci mai kuɗi na ci to amma me yasa naki faran ya zama daban kuma me kika yi dan ki kawata naki eh to zan iya cewa packaging din ne na yi shi wato yadda ke kunshi abinci eh, yadda nake kunshi shi nake saka shi nake sarrafa shi da yanayin kanshin shi ganin shi ma ido idan ka ganshi a ido zaka ji ko da baka son ka ci baka iya ba kana jin kyaman abin ba zai baka kyaman sai ka ga yana burge ka zaka ji ya dau ra'ayinka na kana son ka ci to da farko da me da me kika bukata wani abubuwa kika tanada kafin kika fara sana'an nan na fara ido eh jarin dai eh ba dole sai mai karfi ba kaman da dubu daya dubu biyu za ka tanaji fara sai man gyaɗanka wasu suna saka manja wasu suna samun gyada sai eh, kayan ɗanɗan da kayan ƙamshi wani irin kayan ƙamshi to wannan na gargajiya na gargajiya kayan kamshi na gargajiya ake saka wato sirrin su citta da fari da sauransu haka sauransu mm. sai a zo da na siyo farata an baka ceta aka cire wannan fiffige fiffigen nata da da ke ciki duk aka cire ta aka cire mata kashi kashin da ke jikinta sannan ma farar ba ana cire ta akwai wanda za su ce su cinya suke su. Mhm. Hmm? Wari wari kamar yadda ake wa kaza. Eh yadda ake wa hmm. kaza akwai eh. wanda su cinya kawai suke su za a cire ta daban in kana so cire maka cinyan za a yi daban. sauran jikin kuma akwai wanda duka gaba daya kwambo ne ana hada shi komai da komai yana a ciki haka akwai wanda bai son kan bai son tsakiya to <laughs> wato duk sai ka zauna ka ware ta eh sai ka zauna ka ware ta eh. ka cire shi daban sai in baka ce ta a cire duk wani da datti da abu sai a zo a tafasa ta mm. da aka tafasa ta saboda inda wasu kawayyakin cuta a cikin ta duk ta fita muna yin shi a tsaftace sai a zo a tsiyaye ruwan aka tsiyaye ruwan a bata ta bushe suya ma iri-iri wato aka dafa eh. za a tsane ta kenan daga cikin ruwa tukuna eh, eh, za a tsane ta a ruwa mm. sai a tsane ta aka tsane ta a batta ta bushe a baza kenan eh a baza ta ta bushe to bayan ta sha iska wasu suna mata suyan kamar kosai a zuba mata ruwa so a zuba mata man gyada sosai in ta soyu ta soyu sai a tsane ta wasu kuma suna yi suna dan saka man gyaɗan ana juyawa ana juyawa mm. ana saka man gyaɗan ana yi ana juyawa ana juyawa suya ma iri iri ne to a naki da yadda ke kika kike gabatar da shi wannan eh, fara naki kuma mm. kika yi suna haka mm. wanne ne kike ganin misali masu saye sun fi ra'ayi to ta fi ban sha'awa a ido kaga ta burge ka idan aka yi mata manyan suyan cikin man gyaɗan nan mm-hmm. shi za ganta ta yi nashe-nashe ta yi kyau ko ina soyu eh, ko ina ya soyu za ganta da manta nashe-nashe ko ina to idan an tsane tan nan ana saka magi da gishiri da kayan kamshi saboda ya kama jikinta sannan duk wani cuta da ke jikinta zai fita saboda wannan tafashi da aka yi mata sai a zo a tsane shi a busar da shi idan aka busar da shi sai a zo a yi mata suya suyan iri-iri ne akwai suyan wanda ake yin ta a cikin mai a saka ta kama ana suyan kosai akwai wanda mm. suyan kuma za a rinka saka man gyada okay ana dan tattarfawa eh ana yi ana juyawa to idan aka gama wannan aka sauko ta sai wasu suna sa mata yaji a cikin ta a daidai wani lokaci eh, ki dan dumin din nan sai ya rike yawa sai ya rike ta to amma saboda duba da yanayin yanzu lafiya sai a hankali ba ni ba na sa mata yaji a ciki yajin daban nake yin shi in na sa faran sai in sa yajin a kwantenan shi daban in saka in mutum na so sai ya saka yajin daidai yadda yake so. To kin yi maganin masu alsa kenan. Ai kuwa. <laughs> to malama Amina kuma na ga yadda kike wato kike hada ta kina adana ta mm. kaman yana da ban sha'awa wani yan robobi ya kika yi wato in mutum ya hango daga nan sai daga tunanin ma wa'ansu cinyoyin kaji ne aka soya aka wannan me ya janyo ra'ayinki wurin yin amfani da wannan hanya ta yin tallan kayan ki. eto eh abin ya taho kuma da cewan shi na karanta a makaranta to eh, eh me ke karanta kenan food technology na karanta haka so yana koyar da mu yadda za a sarrafa abinci yadda za a adana shi eh, wato dai fasaha da yadda za a sarrafa abinci shi ke karanta to eh, shi amfani da shi da dai ara kike yi amfani ne amfani da wannan fasahar na sata a nan gurin sana'ar farata da nake yi saboda packaging shi yake mm. janyo jama'a haka so zo su siya hmm, gaskiya fa dan wani da wani abin ba in ka gan shi kawai a idani zaka ji ya abu ne ya ɗauko ka eh. to irin haka balle kuma ga kamshi kuma kala kalan da kamshi eh. da abu fara daban aka ci to shike da ah, Amina baran kara koma kan maganar sana'a kidan mm. ita faran ah, kamar yadda kika sani kuma wanda muka faɗa cewa abu ne wanda ya fito ya samu asali tun daga tele tele mm. kuma gashi na ga kina kaiwa manyan shaguna mm. ya aka kika samu tunanin bari ki kai manyan shaguna kina tunanin masu sayan sun wuce nan dai masu kofar gida ne ma'ana to abin da ya ga na da in fara kai su su manyan kantina haka hmm. to saboda masu kuɗin mu haka su ɗawi su talo kaji nama duk sun ɗauke musu hankali hmm. sai ma har su manta da fara gaskiya ne to kuma ko da sun ganta ba lalle kowa ya iya sarrafa ta ba a san yadda za a sarrafa ta da abu sai na ga to bari a sauƙaƙa musu a kai musu inda suke zuwa da za su gan shi da in suka gan shi za su siya mm. kuma ba kowace mace ba ce ta san yadda ake sarrafa shi ko a matan ma za su mm. ji suna son ce amma ba su san yadda za su yi ba sai na gabar a sauƙaƙa musu in ba ire-iren nan manyan kantinan ba ba inda za su yi su gan shi shine na kai musu na tunanin a kai musu can domin su ma su gani su mm. alhamdulillahi kuma ana ciniki saboda fara na a denan kaduna duk supermarket haka manyan supermarket aka ganta ban dan sai an muna kai ta ma kano lagos katsina ana fakejin ta hmm. yanzu haka ma muna shirin za mu fara fita da ita zuwa dubai da america an fara magana da kawata akan cewa zan tura mata shi can kuna kasuwanci yana tafiya alhamdulillahi saboda na fara sana'an fara ina siyan loka biyu uku hudu har na zo ina sayan buhu kuma idan na yi buhun yanzu fara a sati ta kare hmm. wani sa'in ma bai kaiwa sati kuɗi ya dawo an kuma juyawa alhamdulillahi ba abin da zan ce kina da ma ma'aikata kenan eh ina da masu taya aikin faran matan aure ne na gida haka suke zuwa suna taya ni nake biyan su su ma daga nan sun samu wani abu da yake ka taimake su da za su samu kuɗi yana shigo musu kuma na koya musu sana'an suna ganin yadda komai yadda ake yin komai taimakon su muke samun fara tana haduwa alhamdulillah to shi wa'annan robobin da kike eh, zuba faranki wanda kike sai da eh. eh, oda ake yi ne na raka su wani gonin ban sha'awa a nina gonin <laughs> ban sha'awa da su gasu nan da wanda su iya sa mutum ya ji shi ya tsinke ina sai ya ci fara eh odan su ake yi mm. eh an je kasuwa ana samun su ina odan su sannan kuma a kasuwa akwai su to yanzu za ki ce ga mata musamman wanda suke son su yi sana'a mace ta rasa tunanin da za ta yi saboda kila ba ta da jali ko kuma jarin nata dan kardan ne ko kuma a tana ganin kamar yanzu na misali ke har kin yi makaranta kin kai ga matakin jami'a amma baki raina sana'a fara ba ga yanar har ta janyo miki suna har kina iya kaiwa manyan manyan superstars da ake da su a cikin garin Kaduna wani irin jan hankali yake ga mata da kasari na sana'a kuma sai da kofa da yin ta kowane iri ne shi sana'a yana bukatan jajircewa ne kuma kakka raina riba karka raina kuma kankan da kanan da kudin ka kadan dubu ɗayan ka dubu biyu idan karka raina shi ka fara ka sa haƙuri kaman jariri ne za ka yi ta renan shi sana'a renan shi ake yi da farko karka rinka expecting riban riban ka daina kallon shi mm. ka kafu kafuwar kake so in ka kafu ribar za ta zo daga baya tana bukatan kuma haƙuri sai an sa haƙuri kar mu kuma raina riba kan mu raina jarin da jari kaɗan wani sana'a ma ba sai da jari ba kuma bar da ha'inci ka zamto mai amana kamar misali haka ka zo an ce fara ka haɗa da da komai da komai a cikin shi mu hmm. babu ha'inci a cikin faran mu an zo za a tada ita tsaftatacciya komai da yake jikin faran yana cikin ka lafiya baka lafiya sana mata, mata masu sauraro da haka muka ka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa hawa shirin da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayan sa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.